adana Allah wa jarana minan na sun mamma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atul musulmi to yau muna macin juma'a 29 ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha bakwai ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara da da ashirin shida. Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na abdurrahman bin auf da ke nan gwarkar kasara Bulo bakin gada ƙaramar hukumar tarauni a jihar kano najeriya domin ɗora da gaina muka tsaya a karatun littafin minhajul muslim wallafar babban malami abubakar jabir aljazairi allah ya ji kansa muna cikin babi na uku da yake magana kan al'akhlaq karatun da ya gabata mun ji hali da ɗabi'a ta musulmi na goma shine as-sakha'u wal kyauta da karamci yau insha Allahu za mu tashi farkon fasli na sha ɗaya wanda zai magana kan khuluqut tawadu wa dhammul kibar littafi irin na hannu na shafi na 149 faƙara ta hudu daga sama inda malaita alfasulul hadi ashar khuluqut tawadu'i wa dhammul kibar da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace na amfani da wannan dama isar da sakon ta'aziyya a madadina da wannan makaranta da wannan majalisi ko wannan masallaci zuwa ga iyalan shi Sani da allah ya rasuwa da ma wannan unguwa da wannan yanki muna roƙon allah allah ya ji kansa allah ya sa ya huta allah ya sa na gidan rahma waɗanda ya bari allah ya albarkace su allah ya ba lada mai girma allah ya noye sikeli allah ya inganta haƙuri muna jaddada irin wannan addu'a ga iyalan shugaban wannan masallaci alhaji abdulhamid rimi da baba haruna waɗanda su ma duk mun rasa su a wannan shekara a waɗannan kwanaki muna roƙon allah subhanahu wataala ya amsha addu'o'in da muke musu akwai wani ɗan uwa hakimin ainihin dogon kurmi a jihar neja ƙasar sulaja a masarautar sulaja shi ma da allah ya masa rasuwa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ji ganshi Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahala kenan Allah ya da haƙuri ga 'yan uwa da dangi Allah muna roƙonka ka karbi kyawun ayyuka ka yafe kurakurai muna yin addu'a ga marasa lafiya kamar yadda muka saba Allah subhanahu wataala ya ba marasa lafiyar mu lafiya Allah ya inganta lafiyar mu ga baki daya ya horar da ita kuma ya wajen yi masa da'a mala yace al-faslul hadi ashar fasli na sha ɗaya khuluqut tawadu' ɗabi'a hali na ƙanƙan da kai wa zammul da kuma bayani akan muni da zinɗe da aibanta girman kai almuslimu ya tawaza'u fi gairi mazallatin wala mahana musulmi yana ƙanƙan da kai ba cikin ƙasƙanci da wulaƙantuwa ba ma'ana ƙanƙan da kai da musulmi yake ba yana yi ne dalilin ƙasƙanci ba ko kuma domin wulaƙanci wato wani wulaƙantacce ne shi a ba haka ba ne a watawazu min akhlaqihi almithaliyati wa sifatihi alaliya shi tawadu'u na daga cikin halaye na musulmai na buga misali kuma ababen kwaikwayo ababen su ababen ƙauna kuma suna daga cikin sufofinsa maɗaukaka kama annal kibara laisa lahu kama inda musulmi halinsa babu girman kai a ciki wala yambagi li mislihi kuma girman kai bai kamata ga mutum wanda yake musulmi idil muslimu yatawadha li yartafi sabo ko li yartafa saboda shi mumini yana kankan da kai ne ga Allah dan a ɗaukaka shi da nabi ya ce man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kansa saboda Allah to shi kuma Allah zai ɗaukaka shi da haka musulmi yana kankan da kansa ne don ki samu wannan matsayin aurin Allah Allah ya ɗaukaka shi wala ya takabbaru li Allah yukhfad baya yin girman kai saboda kada Allah ya don kwafar da shi ya kaskantar da shi don Allah ya yi alkawari duk wanda ya girman kai shi kuma sai ya kaskantar da shi sai ya wulakantar da shi to musulmi ina ƙin yin girman kai ne da nuna status nasa matsayinsa saboda kada Allah ya kaskanta shi wulakanta shi iz sunnatullahi jariyatun fi raf'il mutawadi'ina lah saboda sunnar Allah ta gudana tana ci gaba da gudana wajen ɗaukaka masu kankan da kai gare shi wa wada'il mutakabbirin da kuma ƙasƙantar da wulaƙantar da masu girman kai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma naqasat sadaqatun min mal sadaka bata taɓa tawewa ba daga dukiya wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza kuma Allah bai ƙara wa bawa wani abu ba dalilin afuwa face buwaya da daraja da girma wa ma tawaba ahdun illa rafa'ahu Allah kuma babu wani daya da ya kankan da kai ga Allah face sai Allah subhanahu wataala ya dauka kashi. wannan hadisi ma muslim rawaito a cikin sahih muslim a kitabul birri was sila hadisi mai lamba 69 wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce haqqun ala Allah alla yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wa wada'ahu wannan haƙƙi ne akan Allah Allah ya wajabta kansa wannan ba wani abu da zai kai kololuwa a nan duniya face sai Allah ya kaskantar da shi sai ya dawo da shi ƙasa wannan hadisin imam abu dawud ya ruwaito shi ina cikin sunan hadisi ne lamba 4802 haka ne imam an-nasai shi ma cikin sunan juzi na shida shafi na 228 bal imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 2872 da hadisi mai lamba 6501 menene ya faru manzo Allah ya faɗi wannan magana wancan hadisi na farko ma naqasat sadaqatun mimma manzo Allah wata ruwaya sai da ya rantsuwa yace zan yi muku rantsuwa sai da ya rantsa sau uku yace waɗannan abubuwan guda uku ba sa faruwa a tare da junansu a ce ka rasa dukiya saboda ka yi sadaka sadaka ba ta tauye dukiya haka nan ainihin bawa ya yi afuwa ba za ta tafi a banza ba face sai Allah ya ɗaukaka sai Allah ya darasha shi haka nan kuma ba wanda ya kankan da kansa ga Allah face sai Allah ya ɗaukaka shi da haka lokacin da kake kankan da kai shi kuma Allah yana ɗaga da aka koyi wannan ɗabi'ar ta ƙanƙan da kai akwai ƙanƙantar da kai akwai ƙasƙantar da kai sai ka raba guda biyu Ƙanƙan da kai musulunci ya yarda da shi amma musulunci bai yarda da ƙasƙantar da kai ba an fahimta ƙasƙantar da kai shine mutum ya yi abin da faruwarsa a tare da shi ƙasƙanci ne wulaƙanci komawa baya ne sauka ce daga matsayi da Allah ya ba wa mutum na ɗan adam wanda Allah da kansa ya karrama shi zuwa komawa abin da yake ƙasa wanda Allah bai yadda bawansa ya kasance a haka ba to wannan ƙaskantar da kai kenan yana daga ciki wani yana wulaƙanta kai kuma ka nace masa to wannan ka kaskantar da kanka kenan na daga ciki ka nemi wani abu a wurin wani ba Allah ba to wannan kaskantar da kai kenan duk abin da ka tashi nema ka neme shi a wurin Allah ya gulam inni wa'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajirhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah an fahimta Kar ka yadda ka kaskantar da kanka ga wani ka bari Allah subhanahu wata'ala ya yi maka abin da kake nema da aka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kana ahaduhum yas'alullaha fi islahi shiraki na'li dayan su takalminsa kan tsinke sai cewa ubangiji ga takalmi na ya tsinke Allah bai san ya tsinke ba to sai a gaya masa me yake nema ina Allah ya kawo masa agaji Allah sai ya kawo masa wanda zai gyara masa takalmin an fahimta haka nan ɗayansu yakan roƙi Allah fi islahi idame Allah ga miya komai ya haɗu amma ba gishiri miya ta haɗu miya ba gishiri ta haɗu ba ta haɗu ba sai dai marasa lafiya kenan ko to wannan su miya ta hadu a wajensu amma duk masu lafiya miya ba ta hadu bai ba gishiri ta yawo bangiji ga miya komai kayan miya ya hadu amma Allah ba gishiri Allah ka gyara mana wannan miya ba sa miyar ba ba sa gishirin ba a haka na a zahiri amma Allah ya musu barbadan gishiri wanda miyar da aka yi aka sa gishirin ba za ta fita dadi daɗi ba hmm. ba ka jin gumin ka wani lokacin kaɗan da na suka je na gishiri gishiri ok waye barbada maka gishiri kun fahimta jama'a ba abin da yake gagara Allah an yi kaito ba wai a cikin sahabbai ba wani daga mutanen baya-baya yana tafiya a cikin dokar daji ya rasa abinci ya rasa ruwa ya rasa komai kawai sai tuna Allah ya ce wa fi sama'i rizqakum wa masu tu'adun sai ce ya rabb rizqukan ladhi wa'atani ya Allah arzikin da kai mun alƙawari kace arzikin mu yana sama da abin da ake alƙawarta mana sai ya ji ya koshi kuma bai ci abinci ba kuma ya ji kishirwa ta gushe gare da biransa tare da cewa bai sha ruwa ba amma wanda ya ci abincin ya sha ruwan ba zai bi shi koshi da gamsuwa ba waye masa wannan abin jama'a ba abin da ya gagara Allah ‘yan ka ga bai ba kawai ganin dama ne bai ba amma a ce wai gagara wai abin gagara sa'i babu wannan abu to daga yana ke samun matsala daga ni ne daga kai ne daga ke ne yaƙininmu da Allah shi ne yake da rauni an fahimta to shi ne ainihin a wannan hadisin kuma manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in faɗi waɗannan abubuwa su ma ayin ita haƙƙun alallahi Allah ya tafi a shay'un illa wa ba'ahu manzo Allah sallallahu alaihi ina da wata taguwa ko alfadara ana cewa da ita alqaswa wannan dabba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ina yin tsere da ita akan yi tsere da ita wannan taguwa kuma ba wata taguwa ko wani raƙumi amala da ya taɓa wuce wata rana wani balaraban kawai sai ya zo da ya zo za a yi tsere kuma taguwar manzan Allah alkaswa na daga cikin dabbobin da za su yi tseren wannan balaraban kawai da ya saki dabbarsa kawai sai ka je ta wuce alkaswa sai sahabbai suka samu damuwa abin bai musu daɗi ba kai ba za ka yi wa Manza Allah alfarma ba taguwar Manza Allah ka je ka wuce ta da Manza Allah ya ga sun damu sai ta ku saurara ce wannan alkawari ne da Allah ya wa kansa ba wani abu da sai ya kai ƙololuwa face sai ya soke shiga. addawa addawamu lillahi wahda Allah kaɗai shi yake da matsayi na dindindin an fahimta to da aka sai annabi ya kawar musu da wannan tunani ita alkaswa yanzu kuma lokacin ta yami ya wuce kaswa ta yi sharafi to kuma ku kalla haka rayuwa take akwai wani abu da yake kaiwa kololo Allah bai soke shi ba babu a ƙaramar hukuma in ka kai matsayi kai ne number one citizen a karamar hukuma ka kai ne shugaban karamar hukuma wata rana sai an ce kai ma ka koma cikin number uncountable citizen ba haka bane a jiha in ka zama kai ne lamba daya ana nan ana nan a baka lokaci shekara hudu ne shekara takwas kai ma ka zama ne ka zama kamar kowa ka zama farar hula a ƙasa in ka zama kai ne nan ba ɗaya ba da lokaci kana nan kana nan za ka zawo shekara hudu ne shekara takwas za ka zo ka zama mai daidai da kowa ba haka ba ne akwai wanda ya taba yin shugaban kasar duniya aka zo aka ce ana cewa a lissafa x shugabannin kasa nawa za a lissa? an fahimta jama'a to da haka wannan alkawari ne allah yi wa kansu ba wani matsayi da mutum ya kore iyakarsa fashe sai an masa mi'ara koma yau ba kwa ganin mun jaye mun jaye mun jaye shi ne da yana ta tafiya mun jaye mun jaye mun jaye ina gaba wata nan sa ce mi'ara ah, ana yi mi'ara ko ba yi wai ana so ne a gaya maka cewa duk wani abu duk inda ya kai da miƙe wata rana sai ya ne sai ya rankwa an gane ku waƙala wannan kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wa’alihi wasallam ya ce, Yohsharul mutakabbiruna yau malƙiyamati amsalin zurri fi suwarin rijali, za a tayar da masu girman kai ranar tashin alƙiyama a gargada su zuwa ga Allah ga sunan ƙasƙantattu kamar ƙwayan zarra a cikin sifa irin ta mutane. yabshahum adh-dhullu min kulli makan ƙasƙanci na lullube su ta kowanne bangare yusaquna ila sijnin fi jahannama yuqalu lahu buls za a gargada su a kora su zuwa wani kurkuku a cikin wutar jahannama ana ta da shi bulus ta'aluhu narun anyar yusqawna min usarati ko min asarati ahli an-nari sinatil khibal za a rinda ainihin wato narul anya wata wuta ce ana ta ta al'anya wato kamar duk wata wuta daga na take tsako mai zafinta to wannan ita ce take lullube suna hawa kansu saboda nan duniya sun yi toroko sun yi takama kansu ya tafi ina sama to za ta zo ta daukafo su kasa, an gane Yuskauna min asarati ahalin na nar za a ringa shayar da su daga ruwan miki na 'yan wuta sunansa tsinatin habar, wato ana ta da shi tsinatin habar. wato wani ruwa ne na ƙurji ruwan miki na 'yan wuta wasu malamai suka ce na mazinata ainihin waɗanda suka yi zane dalilin zane suka shiga wuta to wannan farji wannan azzakarin da suka saka a cikin farjin da bai halatta ba da farjin da aka saka azzakarin da bai halatta ba zai ringa yin wani wari ina zubar da wani ruwa to daga shi ne za su ringa sha kuma zafi ne da shi ga warin tsaya aka ce da da mutuwa da yin suka ɗauka suka ɗaga warinsa in yadda ke su za su faɗi su mutu saboda warinsa da bala'in wari to ballantana idan sun sha saboda bala'in zafi an fahimta Allah ya tawaje to da haka mu kiyaye girman kai ba shi da wata rana ba shi da wata ɗabi'a wannan hadisin imamu tirmidhi ya ruwaito shi a cikin sunan hadisi na lamba 2492 haka na imamu ahmad a cikin musnad juz'i na biyu shafi na 178 kuma hadisi ne kyakkyawa wal muslimu indama yusji bi udhunihi wa qalbihi ila mithli hadhihi al akhbar as-sadiqa muslimi lokacin da ke ba da aron kunnansa da zuciyarsa ina sauraron irin waɗannan bayanai na gaskiya min kalamin lahi wa kalamin rasulihi sallallahu alaihi wasallam na daga maganganun Allah da maganganun manzansa sallallahu alaihi wasallam na sana'i alal na marra waɗanda wani lokacin suna yaban masu kankan da kai wa fi mutakabbiri na ukhra a wani lokaci na daban kuma suna aibantawa da zinde da sukar masu girman kai wa tauran fil amri bit a wani karan suna umarni da a kankan da kai wa akhara fil nahi kibar a wani bangare lokacin kuma suna hani ga biran girman kai kaifa la yatawadu to me zai hana musulmi i kankan da kansa wa la yakunu tawadu khuluqan lahu me zai hana a ce tawadu dabi'a ce gare shi wa kaifa la yatajannabul kibar me zai hana ya ce ya ƙi nisanta girman kai wala yin kusur matakabbirin me zai hana shi iki masu yin girman kai alhali yana jin irin waɗannan bayanai ma'ana ba abin da zai hana shi ƙalallahu ta'ala Allah ya faɗa madaukaki fi amri rasulihi sallallahu alaihi cikin umarni da ya bayar ga jakadansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana umartarsa da ya kankan da kansa ya yace waqfid haka liman ittaba'aka minal mu'minin a shuara 215 Allah yace waqfid haka ka kankan da fuka-fukanka liman ittaba'aka minal mu'minin ga wanda <clears throat> ya bika daga cikin mu'minai aya ta 215 a suratul shu'ara <laughs> wani wani malamin gargajiya dan bid'a wai ina son sai ya daure wa durkuso gindi durkuso ga Allah ina ta da annabi waqfid na haka liman tabaka min almu'minin ka kankantar da fukafukanka ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai to yanzu wannan umarni wa aka baiwa manzo Allah to yanzu manzo Allah sai ringa durkusa yana gaida mutane kenan asali ba na gaba ne zai durkusa ya gaida na ƙasa ba eh, ba na ƙasa ne zai durkusa ya gaida na gaba ba na gaba ne na sama shi ne zai durkusa ya gaida na ƙasa dan annabi da yana gaba da kowa kuma shi aka ba umarni to da haka wannan masharrancin dan bid'a wai sai ice wai da haka annabin ya haddasa habbansa wai shi yana kokarin ya durkusa su gaishe su suna kokarin su durkusa su gaishe shi sai ce irin dai abin nan da manyan mu suke yi ka sai da manya suka haɗu da wai mai hukun ai musafaha ba wai kuma kowa sai durkusa wai yana gaida ran wasu <laughs> ko wannan wasu abin abin ban dariya idan har za ku durkusa ku gaida junanku ne zai hana ku miƙa hannu ku gaida junanku an fahimta jama'a wallahi kuma sharri ne sharri ne sun gwada su durkusa su gaida manzo Allah sai ya hana su sun gwada in ya zo su tashi kamar yadda malami makaranta shiga ji ko ake mika good morning sa ko marhaba bika ya sayyadina a tashi wallahi duk sun gwada annabi ya hana su dan ba dabi'a bace ta musulunci eh to kwana yi muku dai haka za a faɗa sai ku haƙura sai ku karba da haƙuri jama'a hanyar da duk kake tunani wai ita ce wai za ka sa wai ɗalibi i zama mai ladabi tunaninka ne yake gaya maka saɓawa na Allah da na manza Allah a kowanda ka samu ya fi Allah da manzansa iya koyarwa? Ah. Allah ya sauƙaƙa to wannan sharri ne kuma zai girba abin da ko yana can ma yana girba a barai kuwa ana ta ana karɓa a jika Allah ya sauƙaƙa wa ƙalala kuma Allah ya ce da manzansa wala tamshi mara a alisra sabon wa 37 kada ka yi tafiya cikin ƙasa da taƙama, kana bubbudewa kana wani taku ɗaiɗai kana jin ƙasar ma da girza za ta iya ɗaukar ka سورة تشابك سورة الإسراء آية 32 وقال في الثناء على أوليائه ألا يا يافد إنا يبن ولينسى بوقت التواضع فيهم إنا صفا تاسد صفا تتواضع يتي يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين المائدة 54 ألا يتي يحبهم ويحبونه Allah ina son su su ma suna son Allah ya wallazina amanu mai yartadda minkum an dini fa sawfa yati Allahu biqaumin sayuhibbuhum wa yuhibbuna ya ku masu imani wanda duk irin da ya bar addininsa na musulunci ga koyarwa da tsarin musulunci ibar ya je kama wani Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum Allah ina son su kaga da can da suka fara yi kenan ko da can da suka fara yi kenan Allah yana son su to su ma wai ibbunahu suna son Allah sai yanzu shin Allah ne ya so su saboda sun so shi ko ko sun so Allah ne saboda ya so su eh. to da haka wannan kalam ne makhluk asali su sun so Allah din da suka so Allah sai Allah ya so su to amma soyayyar Allah ta fi tasiri ga bawa kan tasirin soyayyar bawa ga Allah in ka so Allah wanda tasiri za ta ga Allah eh. in ka so Allah ko ka Allah wanda tasirin san naka koƙin nasa zai ga Allah babu amma kin ya so ka fa za ga tasirin in ya ƙi wanda ya ƙi ba, a ba ya ƙi ka ba tun da ya so ka bai kamata kuma ce ya ƙi ka ba ko kuwa an fahimta to in ya wanda ya ƙi. tasiri yana bayyana ko baya bayyana da haka Allah ya ce yuhibbuhum kamar shi ya fara son su sannan suka so shi amma alhali fadar Allah ne in tansurullaha yansurkum in kun yi masa zai yi muku to da yaga suna son sa shi ma sai irama biki ya so su sai tasirin san da yake musu i bayyana da haka sai to kamar shine ifara son sannan suka so shi an gane ina sifar su azillatin alal mu'mini masu kankan da kai ne ga mu'mini? in ka gansu da yawansu masu imani za ka samu babu girman kai babu ɗagawa, ba fariya ba fankama ba jiji da kai ba nuna wata uwa da haka in ka zo kana neman manzala su sallan in ba ka san shi ba a cikin sahabbansa sai ka kasa tantance ina yake da haka da yawa za a samu wanda bai san manzala ba ya zo in ya ga da yake zama a cikin sahabbansa sai ya daga baki ya ce aina muhammad ko ya ce ayyukun muhammad to a cikin kun waye muhammadin saboda mai so abin da suka saba ga wajen zaman shugaba can daban ga kuma wajen fadawa daban an fahimta zama sai zai gama za Allah an zo an zauna an kewaya an kewaya an zo duk gashi nan kowa ana abin nan kuma kowa ya zauna inda ya masa daɗi Hmm. masallacin majalisun annabi ke kowa is na comfortable an fahimta to da aka sai bai san annabi ba sai tsaya daga kofa sai ce ayyukun muhammad waye muhammadun a cikin ku kai kowanda ya zo yana so ya san waye manzo Allah sai tsaya daga can bai san shi ba sai ya muhammad sai ce wa ana za ai da bai san manzo Allah ba sai yanzu ya kira shi sai manzo Allah ya ne an fahimta to da haka Allah subhanahu wataala sai igaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ainihin kada kai kaza an gane azillatin alal mumini aizzatin alal kafiri, amma masu buwaya ne masu nuna isa ne akan kafirai in kafiri ya kalle su ba zai raina su ba an gane ku suna da kwarjini a zuciyar kafirai sura ta biyar suratul ma'ida aya ta 54 wa qala fi jazaa'il mutawadhi'in Allah ya faɗa yana mai ambatan sakamakon masu ƙanƙan da kai ga Allah ya ce tilkar darul akhiratu na jalu halin labina layuri duna ulowar fil arbi wala fasada wal'aƙibatu lil mutaƙin alƙasas 380 Allah ya ce tilkar darul akhiratu wannan shi ne gidan lahira ma'ana aljanna naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna sanya ta ma'ana muna bayar da gidan lahira gidan aljanna ga waɗanda ba su nufin uluwan girman kai fil'arfi a cikin ƙasa wala fasada kuma ba sa nufin ɓarna a cikin ƙasa waɗanda la yuriduna uluwan ba su san wata ɗaukaka an gani da haka in mutum ya yana son wata ɗaukaka duk inda zai sai ya samu mulki sai ya samu shugabanci a kashe a bige a yi kaza a yi kaza don mu duk zai to irin waɗannan Allah ya ce bai tattali gidan lahira saboda su ba Allah ya tsare sura ta 28 surar aya ta 83 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil amri bit tawadhu maza Allah su salam ya faɗa cikin umarni da ƙanƙan da kai ita inna Allah auha ilayya lallai Allah ya yi wahayi zuwa gare ni an tawadahu cewa ku ringa kuke ƙanƙan da kanku hatta la yafhara ahadun ala ahad ta yadda wani ba zai girman kai alfahari akan wani ba wala ya ahadun ala ahad yadda wani ba zai yi zalunci akan wani ba Eh, imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sai muslim a kitabul janna hadisi mai lamba 64 wa qala sallallahu alaihi wa sallam fi targhib fi tawadu kuma manzo Allah sallallahu ya faɗa yana kwadaitarwa cikin yin tawadu sai sai ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ganam babu wani annabi da Allah ya aiko face yayi kiwon tumaki da awaki faƙala lahu ashabuhu sai sahabban Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi wa anta kai ma kai ya rasulallah ƙala na'am manzo Allah ce kwarai ni ma nayi kiwon dabbobi kuntu ar'aha ala qararida li ahli makka na kasance ina yi ana bani yan kwabbuna shine qararid wato wani abu da bai taka kara ya karya ba ga mutanen makka a yanzu ana samun irin waɗannan ko ga wani yaro a unguwa koro son gidan wane da na gidan wane da na gidan wane kudin ya kai su kiwo su dawo kowanne ya kai shi gidansu an fahimta ana ba shi ladan shi to maza Allah ma ya irin wannan an fahimta don akwai abin da yin baka kiwon dabbobi ba to ba za ka iya cin dan adam da shi to kuka ji Allah rama ya ce gaskiya ne to da haka ni na yi rizabin bayani to ai shahida shahidun min ahliya an gane wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari juzi na uku shafi na ɗari da 116 wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce law du'itu ila qura'in la ajabtu da za a gayyace ni in zo in ci romo da aka yi na kofato da na amsa walau uhudiya ilayya zira'un au kura'un laqabiltu kuma da za a kawo min kyautar kasangalin dabba ko kuma eh, ainihin eh, wato romo na kofatanta da zan karba wannan hadisin shi ma Imam Bukhari ya kawo shi a cikin Sahih Bukhari juzi na uku shafi 201 da juzi na bakwai shafi na 32 dan Allah me abin da yake cikin kasangalin dabba eh. to ana so a nuna maka kankan da kai hali ɗabi'a irin ta manzo Allah karkare ne kyauta jama'a kyauta komai kankantarta da kuma duk girma da darajar wanda aka baiwa tana da matsayi an fahimta to yanzu annabi ya faɗi wannan to ne kuma barin baku labarin waɗansu mutane guda biyu duk na son su ɗaya ya mutu Allah ya ji kansa ɗaya bai mutu ba ina nan Allah ya sa ya cika da imani akwai wani babban mutum a nan garin ya mutu ba dadewa za a yi biki a gidansa wata irin boyi-boyi din na masu hidima a gidan kawai sai ta je sai ta ciwo mafitai gidan irin waɗannan wuta masu stand by ce zancen ac kuwa central ac ce duk gidan ko'ina amma iya karfinta kenan sai ta je ta so mafitai sai ta kawo sai ta ba matan shi kuma sai ta je da kudinta 'yan naira dubu biyu bayan sun gaisa ce to alhaji ha menene ga lalaumar hasafi daga bakin kaskanci kuma sandar da ke hannunka da ita kake bugu wannan na kawo ne ba don bukata ba na kawo ba don bukata ba ba wai don kana bukata ba a'a sai hawaye abin ya ne ya dake shi ya taba shi zana a ce akwai wani wanda shi zai isa zai wani biki zai kawo masa gudunmu saboda me kana ga barbara za ka zo ka koma da ciki eh an fahimta irin wannan wanda ni shi wannan mutumin da nake gaya muku na sani a lokaci guda ya yi kyautar naira miliyan 400 naira miliyan 400 saboda wata makaranta suka zo da bil na aiki ya ce ajiya aikin kudi nawa ne miliyan 400 ita aje ya aikin kuma ba a gama aikin ba sai da ya ci kusan naira miliyan 600 an fahimta jama'a sai yanzu wannan shi za a kawo gudunmawa zai yi biki abin ya faranta masa rai sai ya karbi wannan kuɗi sai ya ajiye sai matansu suka zo su hudu ne matan shi sai wannan ta zo ta ce wancan ce ta kawo wannan mafici ta ce abin nan sai ga shi hasafin ba shi kadai ya tsaya ba mutan gida ma amma biyu da ne da nasu hasafi to jama'a wannan naira dubu biyu har waɗanda aka yi wa aure suka haihu suka aurar tana saboda daɗinta da aka yi amma fa wannan mata daga wannan shekara ba shekarar da ta zo ba ta je umra ba ba shekarar da ta zo ba ta je haji ba kuma bai taɓa yin wata tafiya ba tare da ita yaya kun ga kyauta ko wallahi mutumin ne na san shi kuma da zan gaya muku duk kun san shi amma ba zan faɗa shi ne disan fasun wannan kuma kan ido na aka yi. izala mun je gidansa lokaci dab da sallah babban sallah sai ga wani bafulata ne ya zo shi ya shiga wajensa daga shi sai mu sai ce mu shigo gaba daya tunda mun shiga ya ce ba zai ga kowa ba kuma bayan sun gaisa da wannan abin nan sai ce aka yi sai ce a'a lokaci ne ya taho to shi ne dai na kawon ɗan maraƙi na san ba zai yanku ba bana amma dai ko a cikin dabbobi aka saka shi a yanka wani lokaci sai to ala saka da alheri na gode na gode lokacin highest not na kuɗi a najeriya naira hamsin ce paket ɗinta naira dubu hamsin ne ba rafa ba paket din sai aka ɗauko paket guda sababbi mai kaku sai aka ba shi wannan kyautai ya sunanta kasan sunanta da hausa kasan suna wannan kyautar wai gwamma sai sunanta shi wannan sa a wannan lokaci ya yi kuɗi ya yi kuɗi a sai shi naira dubu biyar dubu goma iya kudinsa kenan amma yanzu an bashi nawa kudin sa guda biyar an fahimta jama'a to jama'a karmarin gare da kyauta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya mana wannan dabi'a mutum nabi da nace da ku yana nan a rayi shi bai mutu ba shi ma biki zai biki zai yana da wani kane dan shaye-shaye ne an fahimta dan shaye-shaye ne dan shaye-shaye ne na ma'ana sosai amma kun ga sai abin da masu hankali musu ba shi ma wannan mutumin mai wadata ne wannan sai zo shi ma mutumin a gabana aka yi nana sai gashi ya zo da kudinsa ba su fi naira 200 ba zuwa 300 zai ce bayan sun gaisa ranka ya daɗe kun san na kan iya maganin mutanen ku Allah an ce sha'ani sha'ani ya taho kuma gashi dai ana cikin wani yanayi to dan wannan da yanayi raguwa shine ne na kawo ko maroka a ba <laughs> sai bashi jama'a wannan kuɗi da wannan ibayar sun tsima wannan bawan Allah abin ya faranta masa to ina nan akwai ƴan uwansa da suka zo sun kai biyar shida bakwai kowanne ya zo sai tashe lokaci ya to Allah ya sanya alheri sai tashe sai ya tafi sai ce zo sai ce kaga wani da kuke ta da shi mara hankali dan shaye-shaye shi ya kawo mun wannan dukkaninsu duk wanda ya zo ya gaishe shi kawai cewa zai lokaci ya zo Allah ya sanya alheri ya tashi ba abin da ya kawo sai ya gaya masa yaya wani ikon Allah shi kuma daga lokacin ya shiga harkokinsa a kai shi da wano a yi menene sai da Allah ya raba shi da shaye-shaye to shi wannan dan shaye-shayen yanzu ya mutu amma shi wannan ina nan har ma an yi haihuwa wannan yarinyar da ya kawo taimako ya kawo gudunmawa sunansa aka sa yaya kyauta ta yi rana ko ba ta yi ba jama'a kar mu raina kyauta to da haka annabi ya ce bai raina kyauta an gane Allah ka datar da wa qala sallallahu alaihi wasallam fi tanfiri min al-kibr manzo Allah ya faɗa ina kore mutane daga dabi'a ta girman kai sai ta ala akhbirukum bi ahli an-nar bana sanar da ku in ba ku labarin su a yan wuta ba kullu utullin duk mutumin da yake mai tsaurin hanci jawazin mai mummunan hali mustakbirin mai girman kai a ban ƙasa waɗannan su ne ainihin 'yan wuta al'utun huwal galizul jafi shine mutumin da yake mai kaushin hali irin dictatorship din nan aljawab huwal jamu'ul manu' shine mutumin da yake shi kullun kamar randa ike shi dai a bashi amma ba ya sanya bayan randa ta taba baka ruwa ko sai kaje kaɗi ba eh. randa duk ƙishirar da suke ji za ta baka ruwa ka sha duk ƙishirar da kake ji ga ruwan a cikinta in za ka faɗa sau malala gashin dinkiya za ta ji sau malala gashin dinkiya ba wai ta baka ba ko cewa za ta yi da kai ɗebi ka sha mana ba za ta yi ba an fahimta to shi so yake tara kuma ya hana aw huwa dhakhmul jibsun al muhtar ko mutumin da yake mai takama gashi nan kankame man mutum mai takama mai jiji da kai shi yake ta da shi jawab mustaqbil wannan hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sai muslim a kitabul janna hadisi ne lamba 46 da 47 haka ne imam ahmad a cikin musnad juzi na uku shafi na 145 wa qala kuma manzo Allah su Salim ya ce salasatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyama jinsin mutane uku Allah ba zai zantar da su ba ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ba wala yanzuru ilaihim ba zai dube su duba irin na rahama ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi bayan haka su ai waɗannan habu wa khasiru shekun zalim tsoho mazinaci hasbunallahu wa ni'mal wakil wai jama'a musiba ta kai yanzu wai sai a samu tsoho ɗan shekara tamanin, wai yayi fyaɗe. wallahi wani dito yake ga ya ce malam harkan nan fa sai kun tashi da wa'azi yace kes na refin na fyaɗe ya fa fita a hannu ya fita a hannu duk wanda baka tuna ita in ka je gidan firzin yanzu ka ga tsoho guda goma ita ne maka rantsuwa da Allah bakwai takwas tara in ba goma ba gaba ɗaya kes ne na fyaɗe kai su ba zan yi ka fara ba to ko kwanan nan na ji an yi hira da wani ɗan shekara saba'in da hudu wai ya yi refin ma'ar matarsa wadda ta haifa a wani gida wai kuma wai hujjarsa wai wai ita matar da ya auro wai tana gallaza wa 'ya'yansa saboda haka wai revenge ne yi wai fansa ce ya ɗauka ji sakari. Allah ya saukar an gane ku to shekun zane tsoho mazinaci baya shiga aljanna Allah ba zai magana da shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba ba zai dube shi duba na rahama ba ranar tashin alkiyama kuma ina da azaba mai radadi wa malikun kazzabun da sarki magareci shugaba magareci <laughs> a to yanzu ku daga kai tsakaninku da Allah a waɗannan shugabannin wa kuka gano dan aljanna a'a ga doki a tsaye akwai wanda yake bukatar a gaya masa yana da kiba ko bai da kiba to sai dai makahu ga doki a tsaye akwai wanda zai bukaci sai an gaya masa wannan dokin ramamme ne ko mai kiba ne sai ga shugabannin nan muna kallon su dan Allah wa ka gano Allah zai magana da shi ran kiyama a cikin su wa ka ga Allah subhanahu wataala zai tsarkake shi ran kiyama wa kaga Allah zai dube shi duba na rahama ranar tashin alkiyama wa ka gani a wannan sifar da annabi ya faɗa a ranar lahira Allah zai zai raba shi da azaba ne radadi yace malikun kazzabu sarki shugaba makareci hmm. wa kuka hango da Allah kun hango ɗaya ku gaya mu ita toyi ba na Najeriya ba mu ko ina yake ba a Najeriya bane ai ruwan da yake ka shine ruwa an gane wa ailun mustakbir da kuma talaka mai girman kan tsiya ba shi da komai sai fadin rai kaga bi ta kan masa ga babu ga jinyar zahiri da jinyar batini cuta ciki cuta waje rashin lafiya ciki rashin lafiya waje ba kuɗi kuma ga girman kai Allah ka tsare mu wannan hadisin imam abu dawud ya roto shi a cikin sunan hadisi mai lamba 487 da 488 kuma hadisi ne kyakkyawa wa qala sallallahu qala Allahu azza wa jalla manzo Allah kuma ya ce Allah mai buwaya da daukaka ya ce al-izzu izarahu buwaya kwarjallansa ne wal kibriya'u rida'uhu girman kai kuma gwadone na Allah faman yunazi'uni azabtuhu wanda duk i ayaga da ni a cikin su sai na azabtar da shi kaga duk girman kan mai girman kai zai samu abin da yake so ka san shi mai girman kai bayan girman kai ga zalincin tsaya shi mai girman kai fa jama'a wai shi abin duk abin da za a bashi shi 100% yake so shi so yake zama wahdahu la sharika lahu komai zai samu sai an bashi 100% mantawa yake ubangiji shi ya halicci bayi amma bai samu abu daga abin da yake so daga wajen bayi ba 100 bisa ko ya samu ubangiji ya samu abin da yake so daga wajen bayinsa 100 bisa 100 bai samu ba to wai sai wani wanda shi ma halittarsa aka yi kuma yana neman abu ɗari bisa ɗari daga waɗanda 'yan uwansa ne a baban halitta zai samu na sha baku wannan misali yanzu fa shi mai girman kai idan irin mutanen nan da yanzu suka zo guri suna son a miƙe sai ya zo wurin da yake akwai mutum miliyan ɗaya gudun sai mutum dubu ɗari tara da ɗari tara da tasa'in da tara suka miƙe waye bai miƙe ba ya kai percentage to wallahi duk waɗannan barkatan dubbinai da suka miƙe wallahi duk sun yi aikin banza wai wancan da bai miƙe ba ya wulaƙanta shi a'a ba shi wulaƙanta shi ba Allah i wulaƙanta shi alƙawari ne Allah ya in dai kana da girman kai shi kuma sai ya wulaƙanta ba zai bari saboda girman kan sifarsa ce gwadansa ne mayafinsa ne waye kai da za ka yafa mayafin Allah eh. da aka sai mai takatsansa Allah ya tawai an gani wannan hadisi imam muslim ya ruto shi a cikin kitabul birri wasila hadisi mai lamba 136 wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce بينما رجل في حلة تعجبه نقشه نفسه ونمتن إنا ياسا وسكايا نقليا نعدو إنا جيجي لكنسا مرجل رأسه يا تاجي كنسا يختال في مشيه إنا ببو ديوادة تاكما da jiji da kai a cikin tafiyarsa is khasafa Allahu bihi al-ard sai Allah ya kise kasa da shi sai ta kece sai ya fada ciki ta dare izirma a cikinta fahuwa ya ta jaljalu fil ardi ila yawmil qiyama shi din ina can ina ta zurbawa a cikin ƙasa ina ta zurbawa ba zai ƙarasa karshen ƙasa ba sai ran da aka ce fufufufu aka busa ƙaho kiyama za ta tashi sannan shi ma sai suka ta ya ƙarasa kun ga tsayar girman kai ko wannan hadisin imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari juz'i na bakwai shafi na 184 da haka jama'a musifantu da sifa ta kankan da kai ga Allah miki yayi sifa ta girman kai miki yayi sifa ta alfahari miki yayi sifa ta takama miki yayi sifa ta jiji da kai miki yayi jin wata uwa shedan ne yake ga maka kai wane ne alhali kai ba kowa bane da aka Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda idan ya ga mutum yana takama yana alfahari sai ta a ta takabbaru ala Allah a ta ala Allah wa qad kharajta min madari al-bawl marratayn marratan min min sulbi abik wa marratan min batni ummik yanzu nan Allah kake wai girman kai Allah kake wa kafafa Allah kake wa takama kai din menene kai bayan ka fito ta mafitsara karo biyu duk ta ina muka fito ta mafitsara yace karo biyu karo na farko daga farji ko azzakarin mahaifi zuwa ina mahaifar uwa karo na biyu bayan ka gama zama a cikin mahaifa an gama halittar ka an gama komai ta ina ka fito ka biyo ta mafi tsara sai yanzu wanda ya fito ta waɗannan wurare guda biyu yanzu shi zai girman kai da wanda dalili zai girman kai akwai dalilin da zai sa mutum ya girman kai eh dalilin ɗaya ne idan baya sauraron irin waɗannan maganganu na wahayi maganganun Allah da maganganun manzo Allah to sai yi girman kai wanda bahaushe ma a nassinsa ita girman kai rawanin to Allah ka tsare mu da tsiya Allah kai mana jagora ka dora ma kan daidai ka muke addinin musulunci da musulmai to anan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu karatu na gaba ba zan ce mako na gaba ba sai mu dora daga inda muka tsaya rana ya ce babu karatu kenan insha Allah za mu tafi wajen autin da muka sanar za a yi kuma alhamdulillah wannan masallaci an ba da gudunmuwa mai tsoka Allah ya saka da alkhairi kai kayayyaki an kawo ga kudade muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mizanin kyawun ayyuka Allah ya sa abin da za a je yi Allah ya sa a samu nasarar abin da za a yi waɗanda aka je saboda su muna roƙon Allah Allah ya sa su amsa Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب amma عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله